Assalamu alaikum wa barakatuh alhamdulillah muna muku maraba da zuwa wani episode tamu na did you know mata da yawa suna yawan complain a gidajen aure auren auren su da makamacin haka akan matsalolin da ya shafe su da kuma suna gani kan basu su da yanci addinin musulunci bayan addinin musulunci ya ba mata yanci sosai ba kaɗan ba alhamdulillah wanda mun kira da shi yau shine Sheikh Aminu Daurawa alhamdulillah amma kafin ku san abin da ya kamata ku sani ku tsaya da mu muna nan zuwa alhamdulillah maraba da dawowa sheikh sanda zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah muna farin ciki sosai da ka honorin wannan invitation din zuwa studio din masha Allah rabbul alamin jazakallah khair so ba tare da bata lokaci ba uh, question ina na daya na farko shine malam yawanci mata su suna muskuna masu sosai a cikin su kuma sai ka fuskanta na mace ta ce kila ita bata da anci na makamancin haka ba ta iya ce ta neman saki ba so da mace tana cikin ainihin wato aure da aka musguna mata ana dukanta da makamancin haka shin wani mafita ne addini ya ba na mace in dai tana shiga irin wannan matsalolin mai za ta yi to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wato bahaushe yana cewa tun gini ran zane wani auren tun kafin a yi shi dama zai zama haka saboda ba a bi ka'idodi ba ba a bi hanyoyin da ya kamata wajen irin mijin da ya kamata a ba aure da irin matar da ya kamata a aura ba so sai an yi aure idan abu ya rikice sakamako ya fara fitowa na kurakuran da aka yi sai kuma a zo ana neman mafita so irin wannan ya faru mukan yi tambaya guda uku yaya suka haɗu hmm. yana so tana so aka yi auren sannan an tabbatar mutumin kirki ne tun kafin a bashi aure ko ko kudinsa ko matsayin mahaifinsa aka duba aka bashi aure so kaga mace za ta yi daraja ne a hannun mai daraja za ta yi mutunci ne a hannun mai mutunci za a tausaya mata ne a hannun wanda ya san tausayi saboda haka ne ya zama abin da ake so ga wanda za a ba aure a bincika abu biyar hmm. addininsa halayensa sana'arsa lafiyarsa da kuma asalinsa su kaga duk ba magana kuɗi to duk ɗayan nan aka kauce akwai abin da zai faru ko wani ɗaya daga ciki idan ba a san addininsa ba kuma aka ba shi mace kaga na farko shi ma bai iya addinin ba ko bai san addinin ko baya addinin ya za ta samu addini a inda babu hmm. ba a san halinsa ba da nagartarsa ba da kirkinsa ba da mutuncinsa ba ya za ka ɗauki 'yarka ka bayar da ita a wajen wanda bai da daraja ya zai daraja ta hmm. idan ba a san sana'arsa ba da aikin yinsa ba ya zai iya ɗaukar nauyinta tun da aure abubuwa goma ne suke hawa kan mutum ya auri mace akwai ciyarwa akwai shayarwa akwai tufatarwa akwai muhalli akwai kayan tsafta akwai kayan kwalliya akwai ilimi akwai lafiya akwai haƙƙin mu'amala na kwanci aure akwai kuma mutunta ta da darashi ta idan aka kauce ma wannan na biyun ba abin cika shi ba ba za ta samu abu goma nan ba ko ɗaya ba ta samu a cikin goma nan takwas da suna koma kan kuɗi ne idan ba a san asalin mutum daga ina ya fito ba wace irin tarbiyya aka yi masa ba yana da wani babba da zai gaya masa ya ji mace za ta bugo waya ta ce muna faɗa da mijina amma ba wanda zai gaya masa ya ji baya mutunta iyayensa baya mutunta malamai baya mutunta manya abin da ya ga dama yake to mutumin da kai kanka malami akwai wanda taɓa kira cewa matarka ta yi complain akan cewa kana cin mutuncinta ko za ka zo mu tattauna ya ce ni in zo mana na ce to a ina kake in zo sai kuma ya ji kunya na ce kes ɗinka ne amma ni sai in zo to kaga wanda bai san mutuncin mutane ba mm. bai san darajar mutane ba kagan ka ɗauki yaka ka bashi to kaga wanda ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa bayan da za a ɗauko kwando a ce ka cika shi da ruwa to kaga wannan shine abin da ba a son yi a farko hmm. kuma shi ke haifar da wancan matsala sannan ta yaya suka haɗu kafin su yi aure wani abu ya faru tsakanin su ko bai faru ba to kaga wannan shi zai bayar da sakamakon abin da zai faru bayan an yi aure hmm. tunda aure doguwar tafiya ce tana farawa da ƙuruciya ta kare da tsufa idan ka auri mace don kyanta kyan zai ƙare in ka aure ta dan ko mukami take da shi ko na mahaifinta mukami yana ƙarewa dan ka aure ta dan ƙuruciya ƙuruciya zai ƙare in ka aure ta dan Allah shine Allah ba zai ƙare ba kana ƙara tsufa da ita kana ƙara santa tana ƙara zagwargwajewa kana ƙara ƙaunarta tana ƙara wato mm, tsofancewa kana ƙara ƙaunarta saboda ƙaunarta Allah ce ƙaunar Allah ko ba ta ƙarewa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma almawaddatu ita ce a farkon aure arrahma a ƙarshensa in komai ya ƙare to kuma tausayi zai zo na ƙaran mata da ƙuruciya na ƙaran mata da kyau ta yi min hidima ta yi wahala da ni ta haifa min 'ya'ya ta zama security a gidana ita take min abinci take kula da 'ya'yana da na da 'yan uwana ta yi haƙuri da ni na samu na rasa duk muna tare yanzu kuma ya kamata ne kuma saka mata to amma mutum bai auri mace da wannan tsarin ba to dole ne aka zo aka fara zama gaskiya ta bayyana to sai ka ga an gaji da juna sai mace ta ce mijinta yana dukanta dama mai dukan ne yana zaginta dama mai zagin ne yana ƙaurace mata ya watanni ma ya saurare ta ba dama irin wannan ne shi ma ɗan tasha ne aka ɗauko a baya ganin mutuncin iyayenta in ta yi magana ya faɗa ta da faɗa ko ya zabga mata mari ko ya sha kayan maye ya zo ya ci mutuncinta ko yana neman mata ko yana shaye-shaye ko baya zuwa gida da wuri ko baya kula ta ko yana ta chatin da mata a waya dama irinsa ne ta ɗauko original dama yawa haka yake to to kaga ya za ta canza shi daga yadda yake so wannan abubuwan su ne muke ganin dama alkhabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin dama riga an kasa akwai na kirki akwai ta kirki ko wanda ba na kirki ba akwai wacce ba ta kirki ba inda ake samun matsala ai kuskure yarinya kirki ta fada hannun mutumin banza ko mutumin banza wato ya yi kuskure ya faɗa hannun mutumin kirki ya fada hannun mutuniyar banza shi na kirki matasa ba ta kirki ko ta kirki mijinta ba na kirki to sai a sha wahala akan wannan wani ya wallafa littafi sunansa eh, ibtilawul akhyar bin nisa'il ashara wasu mutanen kirki da aka jarabce su da mata ba na kirki ba da kuma wasu matan kirki da aka jarabce su da maza ba na kirki ba tana masa abinci tana kula da shi tana kyautata masa tana kyautata 'yan uwansa ta haifa masa 'ya tana masa tarbiyya amma banda wulakanci da duka da cin mutunci da rashin godiya shi zai munana mata amma ita za ta ba shi haƙuri ta yi girki ba zai ce ya yi daɗi ba ba zai ce ya gode ba ta yi kwalliya ba zai ce ta yi kyau ba ta yi minti goma a banɗaki tana wanka ta zo ta yi minti goma sha biyar a gindin madubi tana kwalliya ma ba zai ci kyau ba ta yi minti talatin a kicin tana shirya masa abinci ya zo ya cinye ba zai ci ya yi daɗi ba ya munana mata ba zai ci Allah ya baki hakuri ba ba ta taɓa jin kalman yana son ta ba bai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka gaya ma wanda kake so ina kaunar ka ba ta taɓa jin wannan kalman ba in ta je gida a ce ki hakuri ta riga ta haifi 'ya'ya ba za ta fita ta basu ba in ta basu wani sabon matsala ne in ta fita a ce ba zawara ce mai 'ya'ya ta fara shekaru to ina za ta saka da yasa wasu zaka ga sun kamu da ciwon zuciya wata ma ga ta faɗi ta mutu mijin ne ya kashe ta ba sani ba saboda bakin cikin da ya kimsa mata ya auro yar dattijai yar manyan mutane ana dukanta suna ta yi hakuri ana ci mutu za ta yi take hakuri. kullum abin da iyaye suke faɗa ke ba su tsaya saurara su ji me yake faruwa irin wannan matan su suka fi shan wahala amma dan rigima ya haɗu da yan rigima sai a yi ta dambe sai dai mu je mu ta rabu wani wani akwai wanda zaka ga cewa gidan ya zama kamar gidan yan rastilin kullum faɗa ake a tsakar gida yara suna kallon ka kaga wannan dama shi dan rigima ne auro yan rigima ya su je su ta yi wani ko za ga mutumin kirki ne ya auro mutuniyar kirki ni'mal malu salih lirajul salih ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salih man idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka waiza idza gibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik wa idza aqsamta alaiha abarratka don ka samu mace ta haɗa sufofin nan guda shida ka samu mata aure idza nazarta ilaiha sarratka maganganunta masu daɗi abincinta mai daɗi shigarta mai kyau ta iya tsafta ta iya kwalliya tana da hali mai kyau tare kuke azkar da karatun ƙur'ani ta san daraja iyayenka ka san daraja iyayenta da wanda ya zo gidanka zai yabi ka da kirki in kai baki za ta mutunta su in baka nan za ta tsare maka dukiyarka za ta tsare maka mutuncinta sannan kuma za ta kyautata maka ta kyautata wa iyayenka ta kyautata wa iyalanka ta yi maka hidima so ta san aure bauta ne kuma aljanna take so kai kuma an yi sa'a miji ne da kake mata abu biyar na farko in ta yi abin da ya birki za ka yaba mata kai abincinki ya yi daɗi kwalliyarki ta yi kyau halinki suna da kyau Allah ya miki albarka na san ki shi yasa nake ƙara san ki yasa nake ƙara ƙaunar ki tana jin waɗannan kalmomin masu daɗi masu tsada kai mata ba kyau ba ka ce Allah ya baki haƙuri na'am ka zo ka bata lokaci babban abin da mata suke faɗa kan suke damuwa kan su shine rashin lokaci kuma aure lokaci aiki lokaci lokacin shi yanzu ba lokaci muke amfani da shi to ai mutum yace bai da lokacin mace kenan bai aure ta ba hmm. lokaci shine aure minti nawa kake ba matarka ku yi hira ka ji ra'ayinta ai ba baiwa ka siyo a kasuwa ba ba tsinto ta kai ba sallama ka je kai ka ce iyayen da kana so ka tura waliyanka aka ba da sadaki aka sa shaidu aka yi siga aka ba ku karba aka daura aure aka yi fatiya manyan jama'a suka haɗu aka zo aka yi walima aka ɗauko amarya aka ɗauko maka amana ya kamata mutum ya dinga duba ranar ɗaurin aure ya kai ka shawo kanta ya kai ka lallashe ta ya kai gamsar da ita watakila ma akwai masoya wajen goma ka kore su ta gamsu da karin hularka da iya magana ka ka kaya mata karya da gaskiya duk ta amince ta kuma ya kamata an zo an zauna kuma ga akasin haka so wannan shine matsalar da mata suke fuskanta subhanallah masha Allah madan gaskiya wannan abun it's amazing kuma ah, ya kamata masu kallon mu dole su gane wannan abubuwan kuma su implementing su a rayukan su yanzu madan mata da aka musguna musu shin za su iya neman saki daga bijinsu shi saki akwai dalilan da ke sa a neme shi akwai kuma lokacin da an neme shi ma an makara hmm. wata mata ta zo ta ce min malam muna tare da mijina yau shekara goma sha tara amma ba irin matsalar da bai mun ba ba irin cin mutuncin da ba irin wulakancin da bai mun ba na ce amma kuma kika zauna da sha kuka ta yanuwa takwas 5444 wajen guda takwas ta yanuwa takwas yanzu ya cinye miki kuruciya kin haifi 'ya'ya yanzu idan ya sake ki ko kin fita shi fita daga gidan miji ana aunawa in na fita daɗi zan ji ko in na fita wahala zan sha akwai matar da za ta ce maka za ta fita kuma ka ba ta shawara ta fita wanda za ta kira ka ta ce wallahi bayan fitarta yanzu ta je gidansu ba ɗakin da za ta zauna ba wanda ya sallama ya ce yana santa saboda ya cinye mata rayuwa ƙuruciya zawara da 'ya'ya da shekaru ba ta auruwa yanzu a arewacin najeriya in ba kuɗi gare ta ko ubanta yana da kuɗi ba gaya ma gaskiya sai da nawa zawarawa dubu goma in ta biyu a kano wasu mijinsu ya mutu wasu aurensu ya mutu ai duk wanda ya auri mace har ta fara haihuwa har ta yi shekaru a hannunsa ya riga ya cuce ta inda ya har ta zai ba dan Allah zai rike ta ba abinda shi ya kai shi gurinta yanzu babu sun ta koma gidansu a ina za ta zauna ba ta da ɗakinta wataƙila ma bai bata ta ƙarasa karatu ba samun aikin yi ma in ma ta samu aikin kuma za a fara mata maganan aure babanta za a dame shi yana da bazawara a gida ta ƙi ta aure tana fita aiki wataƙila ba a fara tuhumar ta cewa karuwanci take inda 'ya'ya a tsakaninsu in ma ta fita ta auri wani wanda ta auren baya son a zo masa da 'ya'ya shi kuma wacce ya aura ba ta son ta ga 'ya'yan miji 'ya'ya sai su wayi gari in sun tafi wajen babansu mata babansu ba ta son su in sun tafi wajen babansu mijin babansu baya son su to shi sa sai na zauna da mace in ta ce min tana son saki da lissafa mata abin da zai biyo baya hmm. don a auna da zaman a haka da fita wanne ne ya fi idan muka lissafa muka ga cewa eh lalle azabar da take sha da wahalar da take sha da matsalolin da take fuskanta in ta fita za ta samu sauki to sai mu ce to kina da hanyar fita guda biyu ko mijin ki ya sake ki ko kuma ki masa hul hul'i an kawo shi ne don idan mace ta ga miji ya takura mata ya hana ta haƙoƙinta an yi sulhu ya ƙiyewa an yi maslaha ta ƙiyewa ta ce ita za ta yi masa kulli in kuma saki take so to sakin nan akwai 'ya'ya ko babu idan akwai 'ya'ya wa zai rike su bayan saki ina za a idan dama rashin kula da 'ya'yan ne baya yi kuma ta ce za su rabu ko ta san mai sakaci ne da addini in ta bar masa 'ya'ya matsala in ta tafi da su wataƙila babanta bai da ƙarfin da zai iya riƙe ta da 'ya'ya sosai a zo ana maganar makarantarsu iliminsu abincinsu suturarsu maganinsu walwalarsu tarbiyyarsu wa zai yi to wannan shine abin da muke ba mata shawara in ta ce tana son sake mace marhaban amma ba ga abubuwan da suke cikin saki ga abubuwan da suke cikin mace ta fita da kin san ki fita ki fita da wuri kafin ya rugurguje miki ƙuruciyarki kafin ki zazzage abin cikinki tun zai zo ya ce maka da Allah malam ina son zan yi aure sai ka ce masa akwai a gidan malam wani sai ya ce shekarar ta nawa ta nawa ka ce ai shekarar ta za ta talatin da biyar zuwa arba'in cika ai dai kamar ƙasa ƙasa ta nawa wasu kuma sun fara manyan ya'ya in ma ta yi manyan ya'ya su kuma kishi gare su ba sa son uwarsu ta auri kowa akwai wacce ta gaya min cewa mutum uku suna zuwa neman aure ya'yan ‘ya'yanta zo su ci kwalarsa su kore shi ta kai muka ƙara ganin ka ƙofar gidan mu kana zance da baban mu. wallahi <laughs> sam ta kuma aure take so ta yi shekarun ta bai wuce 45 ba ya'yan ta kuma sun hana sai da muka kira muka zo muka yi zama da su so saboda haka akwai matsalolin cikin gida akwai matsalolin wajen gida hmm. idan mace tana son ta fito sai ka gaya mata situation din da za ta fuskanta bayan fitowa shin ya yi ƙasa da wanda take fuskanta a ciki ko na cikin ya fi sauƙi domin idan musifa biyu ta haɗu ana ɗaukan wacce ta fi sauƙi idan alheri biyu ya haɗu ana ɗaukan wanda ya fi girma so zamanki da mijinki akwai matsala eh ba kaza ba kaza amma akwai kaza akwai kaza to sai a auna tsakanin abin da ake samu da wanda aka rasa So in an fitan in an fita yanzu misali sai ka ce a cikin abubuwan guda goma eh, abinci ruwan sha sutura magani ilimi mahalli haƙƙin ma'amala aure kayan kwalliya kayan tsafta da mutunci a goma nan wanne ne baya miki sai ta ce matsalar ta na kwanciya aure ne amma duk ragowar ba matsala ta ce to in fita wani zai kwanta da ke misali to percentage ɗin da kike samu a wata ko a shekara saboda yanzu akwai ciwuka da suke zuwa maza waɗanda suke hana su mu'amala akwai damuwa akwai ciwon shuga akwai kaza akwai kaza akwai kuma canji na rayuwa wani dama lokacin da ya auri macen shekarunsu akwai nisa a tsakani wanda na daɗe ina wannan magana mutum yana 50 sai ya aure 20 shekara nawa ne rata shekara 30 lokacin da za ta zo 30 ya kai 60 in ta kai 40 ya kai 70 in ya kai 70 ya zama fashion jinya yake ita kuma tana ya karfinta shi ita shi mai jinya yanzu yake so wacce za ta yi jinyarsa taɓa min nan matsa min nan ba ni ruwa ba ni magani in samu cikakken bacci in samu hutu ita kuma so take yi mijinta ya zama kullu yana kusa da ita yanzu ta cika shi kuma ya ciki yanzu ta karu shi kuma ya kare sannan amutu yakan iya auren mace canjin rayuwa na duba wasu abubuwa guda takwas da suke faruwa na canje canje wani zai auri mace yana da kuɗi sai ya tsiyaci wani kuma zai aure ta yana cikin rashin wadata sai ya arziki sai ga cewa wannan mata fa ba irin ta arziki ba ce wani kuma ta aure shi da arziki sai ya tsaya ce sai ta ga ai ba za ta zauna da shi haka wani yana da lafiyar sanya aure sai kamu da rashin lafiya ya za a yi wannan wani kuma yana samun kuɗi yana mukami na siyasa ko na gwamnati ko ya yi ritaya ko an kore shi ko wasa ta ƙare yanzu za a yi rayuwa ne komai sai an rage ana ka a tafi london a tafi dubai a ce umara shekara za an dawo umaran ma an daina zuwa dubai din an daina zuwa sababbin kayayyakin da aka siyo sun tsufa ba yadda za a canza su ya saba mata da rayuwa ta nashe nashe yanzu ko babu hali wani kuma zai gamu da rashin lafiya to ya za a zauna da fesha da ita kuma rayuwa take so a yi shi kuma tasa ta kare hutu yake so bacci yake so magani yake so a bashi a yi masa tausa to ya za a yi ta yin wannan canje-canjen suka zo to kaga dole sai an duba so na sha ba da shawara cewa a dinga duba haramun bane amma mutum zai aure ya dinga duba ratar da ke su da shekarunsa da mace idan baya duba wannan za a zo lokacin da take sa shi kuma baya ta to dole ne mace ta shiga damuwa Masha Allah tabarakallah Sheikh Dos kafin mu kai da program din nan tambaya na gaba shine mata da yawa suna cikin auratayyan su da makamancin haka kuma zaka fuskanta sun samu kila wani abu da zai damu rayuwarsu ko da aihuwa ne ko da tana cikin wani ciwo kamar yanzu zaka ga maybe na mace ta su aihu amma mijinta baya gida sai ta kira shi a waya kafin ta dai asibiti kuma yawanci mutumin sai ce kila baya ba zai zo yanzu ba kuma zai ansa wayan ba sai ga mutum bata fita ba musa shari'ance wajibi ne mace ta nema izinin mijinta kafin ta fita amma a wani situation ne ya kamata namiji ta iya fita ba tare da ta ba eh, izinin mijinta ba akwai littafi da Shaw abdullahi a sheikh muhammad usman dan fodiyo ya wallafa akan hukumar hurujin nisa nasihatul ikwan fi kuma khurujin niswa an tambaye shi ne saboda an kawo wani hadisi na ƙarya cewa mace ba ta fita sai so uku ɗaya daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya sai daga gidan babanta zuwa gidan miji sai daga gidan miji zuwa kabari haka ce wannan gaskiya ne ce ba gaskiya ba ya ce mace tana fita so goma sha biyu na farko za ta fita don neman ilimi idan mijinta ya ce ba zai ba ta ilimi ba ko ba zai koya mata ba kuma ba ta san tauhidi ba ba ta san imani ba ba ta san kunce-kuncen sallah da tsarki da wankan janaba da kunce-kuncen jinin nifasi da haida da abubuwan da ya zama wajibi a kanta ba to ko baya so ko bai yadda ba dole ta fita in ta fita ba bata saba Allah ba ko da izininsa ko ba izininsa tunda an ce ya koya mata yaƙi ya ɗauko mai koya mata yaƙi kuma ya bar ta cikin jahilci kuma wannan abin shi za a tambaye ta a lahira kuma ku an fusa kun wa ahalikum nara bai amfani da ita ba to wajibi ta fita hakanan harkar lafiya sai zama mijinta rashin lafiya ya same ta ana bukatan aje asibiti da gaggawa to nan ba a da bukatar lalle sai miji ya ba da izini domin ceto lafiyar ta zai ko wannan emergency abubuwa ko ana gobara a gida wuta ta tashi sai ta kira miji a waya alo mai gida ana gobara fita ko aka nemo wani ceto ko yaro ya sha wani abu za a fita da shi asibiti ko wani abu dai kawaris ya zo wani abu na hatsari wannan duk ba sai ta nemi izini ba ko aka aiko mata cewa mahaifinta yana nan yana cikin yanayin mutuwa kuma ya ce ta zo za su yi sallama sai ta fi miji ko mahaifiyarta duk irin waɗannan abubuwa ya kawo su waɗanda za su samu ci ta fita ko da mijinta bai izini ba kuma ta saba Allah ba domin abubuwa ne na emergency waɗanda in ba a fita ba za a iya asarar rai ko asarar lafiya ko asarar dukiya ko miji mai hankali ma ai ba zai faɗa akan waɗannan ba amma akwai fita na sharholiya za ni biki biki ba zai ƙare ba za ni suna a gani zan je in ga ƙawata zan je in shana ana wani taro zan je wannan sai ka yi izini tunda baka san me za a gurin ba kuma rashin zuwa ba zai cutar da ita ba la a addini wala a rayuwa akwai abubuwan zumunta ta ce ta ga iyayenta ko so ɗaya ne a wata ta gaishe su su zumunta wannan kai ma ya kamata kai kamata ka ɗauke ta ku tafi tare ka raka ta ma to ka ga ashe kenan akwai abubuwan da ba su da bukatan izinin miji saboda abubuwa ne na gaggawa wataƙila ma shi mijin kamata ya ce mata duk abin gaggawa in ya taso ko ba na nan na miki izini ki fita an daɗe ana kawo wani hadisi wanda ba shi da inganci cewa wata mata wai mahaifinta ba shi da lafiya mijinta ya yi tafiya wai ta aika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta bi mijinta haka aiko uban ya kamu da rashin lafiya aka aiko ya rasu aka aiko an yi jana'izarsa wannan hadisin ba gaskiya ba ne al'asulu kenan in mace za ta fita ta nemi izinin mijinta amma akwai abubuwa na emergency waɗanda ba sa buƙatar izini domin ceto rai ne ko ceto lafiya ko kuma tsira ma da lafiyan da shek na gaskiya mai murnan samun ka wannan program tamu muna eh, ka insha Allah in ka kara zuwa ku studio mu insha Allah <laughs> ai farin ciki kwarai da wannan studio na did you know kuma na ga irin tsare-tsare masu kyau da inganci na hoto da irin malaman da ake da irin abubuwan da ake tattauna akai abubuwan da suka shafi rayuwar matasa da abubuwan yau da gobe na fata insha Allah abin zai ci gaba a samu channel na talabishin a sami makaranta eh, da kuma sauran abubuwa da za ƙara inganta rayuwar matasa kamar da kashi na a najeriya muna da mutane wajen a kirgen da aka yi na 2019 cewa mun kai miliyan 201 sannan muna da mutane daban-daban daban-daban kabilu daban-daban mun kai 371 a najeriya sau kaga kuma muna buƙatar ilimantarwa. muna buƙatar abuwa guda uku akwai zaman lafiya ƙasa irin wannan da take da bambancin siyasa bambancin yare bambancin addini bambancin fahimta babban abin da take buƙata shine tsaro da zaman lafiya da fahimtar juna to ko ba za a fahimci juna ba sai masu addini sun gane addinin kirista ya je karanta shi da kyau musulmi ya je karanta addininsa da kyau shin a cikin addinin mu akwai kashe-kashe cikin addinin mu ya umarci mu kashe wani cayi mu raya mutane wa man ahayaha ka annama ahayan nasa jami'a so kaga rashin fahimta addini ko masa gurguwar fahimta so malamai da suke koyarwa da suke jawa kamata a ce gwamnati ma tana hatta jami'an mu ma jami'an tsaro ne mu ma masu kawo zaman lafiya ne tunda kullum abu ya rikice za a ce a nemo malami ya ilmantar da mutane cewa fada da kashe-kashe da fitintunu ba su da kyau cin mutuncin mace cin mutuncin yara zubar da su a kan titi rashin zuwa makaranta rashin ilimi rashin sana'a hmm? duk da dace ba to kaga ashe malamai jami'an tsaro ne ta wannan fuskar da ya kamata a ce gwamnati tana supported din irin waɗannan ayyuka da masu arziki da masu kuɗi su dinga taimaka irin wannan ah, gurare da yadda za a in ƙara bunƙasa shi ya zama cewa duk mutane suna amfanuwa da shi a Najeriya. To alhamdulillah mun zo karshen wannan program in ku yi hakuri kun san Hausa har yanzu muna kara gyara shi amma very soon za mu perfecting din shi insha Allah kafin mu dawo sai mun kafa wani episode sai mun haɗu insha Allah. Fatahallahu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.